الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadaƙallahul Aliyu Azim. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahimi masu saurare barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci wanda shine zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu su ne labarun duniya da ɗumi su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan naku na kokun san abin da zai biyo baya shine shirin nan na duniyar mu a yau sannan sai a ji mu da shirin nan na lafiya da fatan za ku kasance tare da mu. Labarun duniya da farko ga kanunsu. jagorar jirgin halin musulunci na ɗan ya ce saɓanin da ke tsakanin jamhuriyar musulunci da amurka na tushe ne ba sama-sama ba falasɗina biyu sun yi shahada a nablus da khalkhalil ƙungiyar likitocin sudan ta ce rundunar rsf tana garkuwa da dubban mutane a garin alfasha yanzu sai a ga zama domin a ajiye cikakkun labarin duniyar jagoran jirgin har musulunci na iran ya ce sabanin da ke tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da amurka na tushe ne ba sama-sama ba jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei ya ce sabanin da yake a tsakanin wato amurka da jamhuriyar musulunci ta iran sabani ne mai tushe ayatollah da aliyu hamna idai ya gabatar da jawabi ne ga dubban ɗalibai da iyalan shahidai a jajibirin ranar fada da masu girman kai na duniya wanda ake rayawa a nan iran da shine gobe 13 ga watan aban na hijira shamsiya shekara ta 1404 wanda ya daidai ga 4 ga watan 11 na shekarar nan ta 2025 inda ya ƙada cewa ya zama wajibi a ci gaba da raya wannan rana. Ayatollah da Ali Khamenei ya taɓo yadda a ranar hudu ga watan Nuwamba na shekara ta tara ɗaliban jami'o'in garin suka mamaye ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Tehran saboda ya zama cibiyar kitsan makirce-makirce a kan jaririn juyin juharin musulunci. Jagoran juyin musulunci ya ce abin da ya faru a wancan lokacin ya yaye fuskar Amurka ta hakika ta girman kai da ɗagawa. don haka ya zama wajibi a ci gaba da raya wannan rana atula sai da alilu hamna'i ya kuma ce kiyayyar amurka ga al'umma iran ta samo asali ne tun daga kifar da gwamnatin muhammad musaddiq da amurkan ta yi a shekara ta 1953 alhali an zaɓe ta ne ta hanyar demokuraɗiyya kuma tun wancan lokacin ne har yanzu amurkan ba ta daina gaba da al'umma iran ba dangane da bukatar amurka na yin aiki tare da iran kuwa jagoran juyin juhan musuluncin ya ce za a yi nazarin haka amma fa ba nan kusa ba kuma sai idan amurkan ta daina taimakon 'yan sahiyoniya falasinawa biyu sun yi shahada a biranen nablus da kuma alkhalil da safiyar yau litinin falasɗinawa biyu sun yi shahada a nablus da alkhalil da ke yammacin kogin jordan ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinu ta ce matashi ɗan shekaru 17 ya cika ne saboda raunukan da ya samu a yayin taho mugama da sojojin sahiyoniya suka yi kutse a garin bait forik a wato gabashin garin nablus shi kuwa na biyun ɗan shekaru 35 ya yi shahada ne sadaniyar buɗe masa wuta da wani ɗan shahararri zauna yi a mashigar garin alkhalil Ƙungiyar agaji dai ta Hilal Ahmad ta ce an hana ma'aikatan su isa wurin da aka jikkata wa Falasɗinan gabanin shahadarsa kuma 'yan shahararwuri zauna sun killace yankin. a gefe ɗaya sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kutsa cikin garuruwan sa'ir da shiyuh da suke a arewacin khalil a jiya da dare sojojin mamayar dai suna ci gaba da kawai falasinawa har-hare a yammacin kogin jordan tare kuma da ƙwace musu gonaki da gidaje domin gina matsugunan 'yan shara wuri zauna ofishin yada labaru na gwamnatin wato palestino ya tabbatar da wannan batun to a can yankin gaza kuwa an bayyana cewa daga lokacin da aka tsagaita wutar yakin a ranar goma ga watan oktoba zuwa yanzu sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun keta tsagaita wutar hasau 194 jami'in kungiyar hamas ya ce sojojin isra'ilan shin sha wuce gona da iri suna kai hare-hare ta sama da rusa gidaje wanda ya haifar da mutuwar fararen hula da kuma raunana wani adadi masu yawa ofishin yada labarai na falasinawa daga yankin gaza ya ce daga ranar goma ga watan oktoba manyan motoci dubu uku da ɗari biyu da uku ne kawai suka shiga ɗauke da kayan agari alhali a bisa jirgin ya kamata ya ce zuwa yanzu an bar motoci dubu goma sha uku da ɗari biyu sun shiga cikin zirin gazan ɗauke da kayan agaji to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta yan Ƙungiyar likitocin ƙasar Sudan ta ce rundunar kai ɗaukin gaggawa ta RSF da take faɗa da sojojin ƙasan tana garkuwa da dubban fararen hula a alfasha. Ƙungiyar likitocin ƙasar ta Sudan ta ƙara da cewa har iya zuwa yanzu mayakan RSF suna ci gaba da garkuwa da dubban fararen hula a cikin birnin alfasha sun kuma hana su fita daga cikin gari. Har ila yau ƙungiyar likitocin ta ce mayakan rsf sun kwace motocin da ake amfani da su domin jigilar mutane 'yan hijira da kuma tilasta waɗanda ma suke ƙoƙarin ficewa komawa daga cikin waɗanda ake tilasta komawa ɗin a cikin birnin na alfashan da akwai albarusai a jikinsu wasu kuma suna fama da yunwa. ranar asabar ɗin da ta gabata gwamnatin sudan ta bakin ministar ma'aikatan mai kula da jin daɗin al'umma sulaimi ishaqa tana cewa mayakan na rsf sun kashe mata 300 sannan kuma sun yi wasu mata 25 fyaɗe hakanan kuma ta ƙara da cewa mayakan na rsf suna ɗaukar hotunan laifukan da suke aikatawa suna kuma ɗaga 'yan yatsu alamar sun samu nasara. Isaac ta kuma kwatanta laifin da RSF ɗin ta aikata yanzu a garin Alfasha da cewa ya daidai da irin wanda ya faru a garin Jinena a shekara ta 2023 da mutane fiye da dubu goma suka kwanta dama. Majalisar Ɗinkin Duniya kuwa ta bayyana cewa dubban mutanen garin na alfashe ne suke gudu da ƙafafunsu suna yin tafiya ta tsawon kilomita 60 cikin yunwa da ƙishirwa da kuma cin zarafinsu da ake yi a hanyar da aka kira hanyar mutuwa. Gwamnatin Sudan da wasu ƙungiyoyin fararen hula masu zaman kansu sun zargi haɗaɗɗiyar daular larabawa da cewa ita ce take taimaka mayakan na RSF da makamai. an sami tsaiko na sauka da tashin jiragen sama a ƙasar tanzania saboda rikicin zaɓe ɗaruruwan matafiya ne suke zaman dirshan a filin sauka jiragen sama na ƙasar tanzania saboda rikicin da ya ɓarke a sanadiyar rikici na zaben shugaban ƙasa da samiya sulhu hassan ta sana wato aka san da cewa ta ce ta lashe zaben da kaso 97 cikin ɗari. an soke dukkanin tafiye-tafiyen jiragen sama da hakan ya sa matafiya na kasashen waje da dama suka makale a filayen jiragen saman saboda hanyar sadarwa ta intanet ta yanke wani matafi ɗan yawon buɗe ido ɗan ƙasar faransa ya ce muna kan hanyar mu daga nan zanzibar zuwa paris amma an soke jiragen da za su kai mu zuwa nairobi ƙasar kenya don haka muna makale a nan 'yan ƙasar ta tanzania da dama ne dai suka hau kan titi suna yin zanga-zangar kin amincewa da yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da kuma sakamakon da aka fitar to ƙarshen labarin duniyar kenan to yanzu a gara zama domin a abubuwan da suka saura da su ne sharhin bayan labaro shirin nan na kokun san sai shirin duniyar mu a yau sannan kuma sai ku ji shirin nan na ƙashe da ke magana akan kiwon lafiya kuma da haka muke ban kwana da kuma. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan furucin hukumomi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan irin cikas da gwamnatin Yahudawan sahayuniya suke ci gaba da kawo kowa wajen gudanar da ayyukan jin kai a Gaza duk da cewa an ci cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da cewa babu wani ci gaba mai muhimmanci a yawan abincin da aka bari aka shiga da su yankin Gaza tun bayan tsagaita buɗe wuta. ko kuma wani ci gaba da aka gani na rage yunwa a yankin inda lamarin ya ci gaba da zama masifa Darakta Janaral na Hukumar Lafiya WHO Tendros Adhanom Ghebreyesus ya shaidawa manema labarai cewa yanayin ya ci gaba da taɓarɓarewa saboda yawan kayan jin kai da ke shiga Gaza bai isa ba. gebresu ya bayyana cewa yunwa ba ta ragu ba a gaza saboda karancin abincin da ke shiga yankin lokacin da aka cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da ƙungiyar hamas ta fara aiki a ranar goma ga watan oktoba dangane da yanayin lafiya darakta general na hukumar lafiya ta who ya tabbatar da cewa babu asibitoci a gaza da ke aiki gaba daya sha hudu ne kawai cikin talatin da shida ke aiki har zuwa yanzu akwai karancin magunguna kayan aiki da ma'aikatan lafiya masu muhimmanci gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da tallafin da ake baiwa yankin gaza tun daga lokacin yaƙi wanda hakan ya ƙara ta'azzara mummunan halin jin kai da ya riga ya yi muni kuma a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan mataki ya haifar da yunwa a sassan yankin falasɗinawa da aka killace rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce yankin gaza ya shafe sama da shekaru biyu yana fama da mummunan yanayi na jin kai sakamakon yakin kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke aiwatarwa a yankin wanda ya lalata mafi yawan kayayyakin more rayuwa tare da tura falasinawa sama da miliyan biyu cikin mawuyacin hali na yunwa hakanan hukumomi da kungiyoyin jin kai sun bayyana cewa taimakon da ake baiwa gaza bai isa ba kuma kungiyar likitoci marasa kan iyaka ta dr suta bodas ta yi allah dai da siyasantar da batun tallafin jin kai a yankin Ƙungiyar likitoci marasa iyaka ta Dr. Sautat Bodas ta bayyana cewa gwamnatin mamayar Isra'ila na ci gaba da amfani da tallafin jin kai a matsayin makamin yakin da take yi a Gaza duk da tsagaita buɗe wuta. yayin da karamar hukumar gaza ta bayar da rahoton cewa rashin kayan aiki da ake bukata yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin falasɗinu a cikin wata sanarwa da ta fitar ga kamfanin dillancin labaran anadolo na kasar turkiya a makon da ya gabata mai kula da ayyukan kungiyar likitoci marasa kan iyaka a gaza caroline wilman ta bayyana cewa yanayin ayyukan jin kai a gaza bai inganta sosai ba duk da tsagaita buɗe wuta ta lura cewa karancin ruwa da matsugunai na ci gaba da karuwa tare da dubban ɗaruruwan mazauna gaza suna zaune a cikin tantuna yayin da hunturu ke karatowa Wilman ta yi nuni da cewa tawagar kungiyar ta likitoci marasa kan iyaka tana ci gaba da samun rahotannin fuskantar rashin abinci mai gina jiki mai tsanani a tsakanin yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu kuma yanayin rashin abinci mai gina jiki yana ci gaba da zama abin tsoro duk da wani 'yan ci gaba da aka samu kaɗan. ta kara da cewa samar da ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum yana da matukar wahala ta ci gaba da cewa shekaru biyu falasinawa a gaza suna rayuwa ƙarƙashin barazanar kisan kare dangi don haka ta jaddada cewa hakika suna matukar buƙatar taimako don tabbatar da cewa mutane za su iya kwana a kan katifu da barguna a cikin tantunansu kuma tabbas sake gina gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo amma har yanzu ba a kai ga mafi karancin bukatun jin kai na yau da kullum a yankin ba wilman ta jaddada cewa bai kamata a danganta tallafin jin kai ga yankin gaza da wani yanayi na siyasa ba a halin yanzu magajin garin gaza ya haya al-sarraj ya bayyana cewa rashin ababen hawa da ke shiga gaza yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin yana mai bayanin cewa halin da ake ciki a yanzu yana buƙatar shigar da motoci 250 don ƙarfafa ayyukan ƙananan hukumomi sarraci ya kara da cewa yankin Gaza yana buƙatar tan dubu ɗaya na siminti don gina rijiyoyi da kuma kula da hanyoyin ruwa. ya yi nuni da cewa aikin ƙananan hukumomi yana ci gaba amma wani ɓangare kuma yana iyakance ne gwargwadon albarkatun da ake da su. sannan a halin da ake ciki yanzu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa duk da cewa ya lura da karuwar adadin tallafin da da ke shiga gaza har yanzu bai isa ba unicef ya yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza nan take yana mai cewa asusun yana faɗaɗa ayyukansa a yankin kuma yana tsere da lokaci don ceto rayukan yara daga barazana asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa kalmomi da lambobi kaɗai ba za su iya bayyana girman tasirin da yara ke yi wa gaza ba wani tasiri ne da zai ci gaba har tsawon zamani ya bayyana cewa yara miliyan ɗaya a gaza sun fuskanci mummunan yanayi na rayuwa a wuri mafi hatsari a duniya kuma sama da yara dubu sittin da hudu ne suka mutu ko suka ji rauni a yaƙi yayin da yara sama da dubu hamsin da takwas suka rasa iyayensu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa yana aiki don faɗaɗa maganin rashin abinci mai gina jiki don mayar da martani ga yunwar da ke faruwa a gaza a halin yanzu ana aiwatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza bisa yarjejeniyar da aka cimma a sharmin sheik na ƙasar masar a ranar tara ga watan oktoba wanda qatar masar da turkiya suka shiga tsakani tare da haɗin gwiwar amurka bayan shekaru biyu ana cin zarafin al'ummar falasinawa daga yahudawan sahayoniya duk da yarjejeniyar da aka cimma amma gwamnatin mamayar isra'ila ba ta daina kai hare-hare ta sama da manyan bindigogi kan yankin gaza ba haka kuma tana ci gaba da takaita shigar da kayayyakin agaji da kuma rufe mashigar rafa tsakanin yankin falazinawa da masar motocin agaji suna ci gaba da jira a gefen mashigar rafa ta kasar masar. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin uku ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Jama'a ula na shekara ta 1447 hijira Mariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau jami'an tsaron gwamnatin sarki sha sa kai hari a gidan marigayi imam Khomeini wanda yake birnin Qom babbar cibiyar addinin musulunci ta kasar Iran da kuma suka ɗauke shi daga nan zuwa birnin Tehran daga nan ne kuma suka kore shi daga kasar baki daya inda ya gudun hijira zuwa kasar turkiya gwamnatin sarki sha ta kori babban malamin addinin musuluncin na kasar iran zuwa kasar turkiya saboda goyon baya da yake baiwa al'ummar musulmi da kuma 'yancin su da kuma yin tsayin duka wajen kiyaye manufofi na addinin musulunci manufar gwamnatin sarki sha ita ce dakatar da wata gwagwarmaya ta margayi imam kumaini da kuma al'ummar iran domin kuwa gwamnatin sarki sha ta yi imanin cewa kasancewar imam kumaini a kasar iran shine sanadin wayar da kan jama'a da kuma miƙe wasu domin kwato su da haƙoƙinsu da aka haramta musu domin kuwa al'ummar ƙasar iran suna adawa da zaluncin wannan gwamnati da take yi da kuma miƙa kai da take yi ga gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya gwamnatin sarki sha ta yi zaton cewa hana marigayi imam ne da kuma korarsa daga ƙasar iran ɗin hakan zai kawo ƙarshen yunkurinsa da kuma yunkurin jama'a na neman sauyi bisa tunanin cewa imam khomeini shine yake tanzar jama'a domin su yi wa gwamnati tawaye to amma abin da ya faru sabanin haka ne domin kowa tun daga wancan lokaci ne yunkurin jama'a a kasar iran din ya ƙara ƙarfi boransu ya kara yaduwa a sassa daban-daban na kasar sannan kuma gwamnatin sarki sha ta kara tsananta ɗaukar matakanta a kansu wanda kuma da karshe dai gwamnatin ta faɗi bayan shafe shekaru goma sha biyar imam khomeini yana gudun hijira. masu rayu ko kun san cewa shekaru 69 suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan nuwamban shekara ta 1956 a lokacin da isra'ila take cikin yaƙi da ƙasar masar a rana irin ta yau sojin isra'ilan suka shiga garin hani yunus inda suka kashe sojojin ƙasar masar su 25 waɗanda suke cikin garin sannan kuma suka fada a cikin babban asibitin garin suka kashe dukkanin marasa lafiya da likitoci da ma'aikatan jinya waɗanda suke cikin asibitin bayan haka kuma sun tare da wasu bambamai a wata maboyar da mutanen garin suka gina domin kare kansu musamman mata da ƙananan yara da kuma tsaffi da suke cikin birnin jimillar mutanen da yahudawan sahiyuniya suka kashe a garin khan yunus a lokacin ya kai mutane 275 masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau hajj mirza abul hassan shaharani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran ya rasu yana da shekaru 71 a duniya an haife shi a birnin tehran na kasar iran sannan kuma ya fara karatu a gida sannan yana ɗin shekaru 26 a duniya ya je birnin najaf na kasar iraki inda ya shiga bar sa gaban manyan malamai na zamanin sa. daga cikin manyan malamai da suka koyar da wannan babban malami akwai sayyid abu turabul khansari bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida inda ya buɗe makaranta kuma cibiya ta addini a gidansa da ke birnin tehran daga nan kuma ya ci gaba da karantarwa ya rubuta littattafai masu tarin yawa bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci bayan haka kuma ya tarjama littattafai masu tarin yawa daga harshen larabci zuwa farisanci kamar yadda kuma ya tarjama wasu littattafan daga farisanci zuwa harshen larabci masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan nuwamba na shekara ta 1978 kasar dominica a kasar amurka ta tsakiya ta samu 'yancin kanta daga turan mulkin mallaka na ingila dominican tana fadin kasa kilomita murabba'i 751 tana tsakiya amurka daga gabashin tekun caribbean kusan kashi 90 cikin 100 na mutanen kasar dominican bagaken fata ne kuma suna magana ne da turancin ingilishi christopher columbus shine ya gano wannan tsibiri a ranar 3 ga watan nuwamban shekara ta da casa'in da uku kuma ya haɗe dollar spain bayan ha kuma wannan tsibiri wanda ya kasance mazaunin mutanen karib 'yan mulkin mallaka na kasar spain sun kai masa hari kuma sun mame musu tsibiri da nufin gano zinari da sauran kayayyaki masu daraja ba wai gidajen 'yan kasar kadai suka rusa ba a'a an kashe da yawa daga cikin mutanen yankin wannan yanayi na mulkin mallaka akan al'ummar wannan tsibiri dai ya ci gaba a hannun turawan faransa daga bisani kuma turawan ingila su haku tsakai ta yadda 'yan kabilar karib kusan 500 ne kawai suka rage a ciki dominican ta samu 'yancin kanta a shekarar 1967 bayan tashe-tashen hankula da gasa a tsakanin turawan mulkin mallaka ƙarshe dai a ranar 3 ga watan nuwamban shekara ta 1978 wannan tsibiri ya samu cikakken 'yancin kai tare da kafa tsarin jamhuriya ranar 3 ga watan nuwamba na kowace shekara ita ce ranar 'yancin kai ta dominican kuma ita ce ranar ƙasa a hukumance yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu zai nufi yankin Amurka ne ko mai sake nausawa zuwa can yankin Karibiya domin yin dubi a kan gayyar yakin da Amurka take yi a wannan yankin da sunan fada da muggan kwayoyi da fataucinsa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Hakika tabbatacciya cewa jibge sojoji da kayan yaƙi da Amurka take a yankin Karibiya alama ce akan yadda ta kasa kawo ƙarshen matsalar shan ƙwaya a cikin gidanta. domin masu shan kwayar karuwa suke yi a cikin amurka don haka suke da buƙatuwa da ita kuma hakan ya sa kasuwarta take sake bunƙasa to a shekara ta 1996 wani ɗan jarida mai binciken ƙwaƙwaf a amurka mai suna gary webb ya fitar da wani jerin rahotanni wanda ya baiwa sunan ƙawancen duhu a cikin wannan rahoton ya yi kallabin ƙawancen da ake da shi a tsakanin ƙungiyar leƙen asirin amurka ta cia da kuma mayakan contra da suke ƙoƙarin kifar da gwamnatin sandanisa a ƙasar nicaragua ya kuma samo bakin zaren da ya haɗa wannan alaƙar da kuma ƙaruwar shan muggan ƙwayoyi a cikin birnin los angeles na ƙasar amurka da ke ƙarƙashin siyasar gwamnatin amurka na sama wa kontra kudaden shiga da safiyar ranar litinin goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da 2004 an samu gawar web a cikin gidansa da harbin harsashi biyu a kansa a hukumance sai aka ce kashe kansa ya to abu ne mai sauki a wannan lokacin shugaban ƙasa amurka donald trump ya zargi ƙungiyoyin waje da cewa su ne ke yada magan kwayoyi a cikin amurka kuma suna samun taimakon wasu gwamnatoci na waje alhali kamata gwamnatin tasa ta yarda da cewa ta gajiya wajen fada da yaduwar shan magan kwayoyi a cikin gida amurka ta gajiya tabbas wajen kawo ƙarshen shan mugan kwayoyi a cikin gida da yake haddasa mutuwar dubban mutane a kowace shekara kuma amurkan tana kaucewa bunƙasa cibiyoyin da za su rika yi wa waɗanda suka kamu da shan magan ƙwayoyin magani kamar yadda ake da su a cikin wasu ƙasashe domin waɗannan cibiyoyin sa da buƙatuwa ne da a kashe kuɗaɗe masu yawan gaske abinda amurkan ba ta sanyi kenan cibiyoyi waɗannan suna fuskantar koma baya sosai a cikin amurka a gefe ɗaya kuma da akwai matsin lamba na ƙungiyoyin da suke kare manyan kamfanoni masu yin magungunan da ake haɗawa daga tsire-tsire masu bugarwa kamar opioid akan yi amfani da waɗannan irin magunguna domin rage raɗaɗi na cutuka mabambanta kamfanoni irin waɗannan kuwa suna da maslaha a kan barin irin waɗannan wato magan ƙwayoyin su yaɗu kuma suna da ƙungiyoyi na matsin lamba masu ƙarfin tasiri da suke shawo kan wasu 'yan majalisa na amurka da kafafen watsa labaru domin kare manufofinsu a halin yanzu amurka ta buɗe farfaganda a kan ƙasashen venezuela da colombia har ma da jibge sojoji a kusa da su a cikin ruwa ba kuma da daɗewa ba amurkan ta gudanar da wani atisayen soja na haɗin gwiwa da ƙasar trinidad and tobago wacce take a wannan yanki na caribbean wannan siyasar tsohuwa ce da amurka ta daɗe tana amfani da ita faɗa da fatakin magan ƙwayoyin da gina gidajen kurkuku maimakon a ɗauki wato kamuwa da shan kwaya a matsayin ciwon da ya kamata a ce ana yi wa masu shi magani ta hanyar raba su da shi da kuma dawo musu da lafiya da mai da su mutane su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe hakanan kuma a cikin gida amurkan ta kasa ladubo kowace hanya da za ta sa mutanenta su rage ko su daina shan kwaya Fada da muggan ƙwayoyi a amurka ya daɗe kuma ya ga matakai mabambanta a shekara ta 1971 ne shugaban ƙasar amurka richard nixon ya fara shelanta yaƙi a kan muggan ƙwayoyi bayan da ya bayyana shan ƙwaya a matsayin abokin gaba amurka mai lamba ta ɗaya matakan da suka biyo baya sun ƙunshi hana shigar da kwayar cikin ƙasar amurka da kuma shirin yi wa waɗanda suka kamu da shanta magani ta hanyar cibiyoyin da ake da su a cikin faɗin ƙasar ta amurka inda ake kai waɗanda suka kamu da irin waɗannan shaye-shayen domin a yi musu magani a raba su da shaye-shayen sannan kuma a mai da su su dawo daidai da sauran mutane yadda za su iya mora kansu su mori al'umma hakanan kuma an haɗa ƙananan cibiyoyi wuri ɗaya na faɗa da magan ƙwayoyin a ƙarƙashin ƙungiyar dea a shekara ta 1973 sai dai a cikin shekaru na 1980 na ƙarnin da ya shuɗe hodar iblis mai arha wacce aka fi sani da crack cocaine ta rika watsuwa a faɗin ƙasar ta amurka hodar iblis mai arha wato crack ta fi a tsakanin talakawan ƙasar yayin da garin wannan hodar ta iblis ya fi watsuwa a tsakanin faran fata masu hannu da shuni. a tsakanin shekara ta 1986 zuwa ta 1988 an yi dokoki kan shan mugan kwayoyi da suka hada da ɗaurin shekaru biyar daga duk wanda aka same shi da gram biyar na crack wato kwaya mai arha kenan amma su ko masu kuɗi fararen fata za a kai su a ɗore su ne tsawon shekaru biyar idan har ƙwayar da suke sha ta kai yawan gram 500 wato nuna bambanci wannan matakin ya sa gidajen kurkukun amurka sun cika sosai da masu shan ƙwaya musamman talakawa daga baƙaƙen fata da kuma 'yan latino to wani shafi na fada da magan ƙwayoyi a tarihin amurka shine yakin panama a shekara ta 1989 shugaban kasar amurka na wancan lokacin wato george bush babba ya bayar da umarni ga sojoji da su yaƙi ƙasar panama su kuma kamo shugaban ƙasar ta. bisa cewa wai yana kasuwanci da muggan kwayoyi a fili yake cewa abin da amurkan ta yi shine tsoma baki a harkokin cikin gidan wata ƙasa da kuma kai mata harin soja da ma mamaye ta sannan da kamo shugaban ƙasarta ta kuma ɗauke shi zuwa amurka aka yi masa shari'a ta jekanayika sannan aka jefa shi a gidan kurkukun ƙasar ta amurka a lokacin mulkin bill kuwa amurkan ta fito da wani tsari wanda ta kira shirin colombia farkon shekara ta 1999 wanda wannan shirin an ware masa biliyoyin dalolin da zama kawo ƙarshen noman cocaine a can ƙasar ta colombia a wancan lokacin amurkan ta zargi ƙungiyar 'yan tawaye ta park da cewa tana kasuwanci da muggan ƙwayoyi daga cikin abin da amurkan ta rika yi da akwai yin feshi ta sama da wasu sinadarorin da za su rika lalata gonakin koka ita ko koka ita ce ake sarrafawa ta zama koken an kuma baiwa sojojin colombia horo akan hanyoyin lalata irin waɗannan gonakin sai dai shi ma wannan shirin bai kawo ƙarshen noman koka baki ɗaya ba domin tun asali mutanen waɗannan ƙasashen na karibiya da ma latin suna noma koka ba wai saboda ƙwaya ba suna da hanyoyin da suke sarrafa su a tsawon shekaru masu yawan gaske a ƙarshe a shekara ta 1996 zuwa ta 2021 amurkan ta sanar da cewa shirinta na fada da muggan ƙwayoyi ya ci ƙasa bai yi nasara ba To da aka shiga shekara ta 1996 kuwa sai jihar California ta Amurka ta yi dokar halatta amfani da wiwi saboda harkokin magunguna. Sannu a hankali kuwa wannan jihar ta California ta ma fitar da wata doka wata ta ci karo da ta tarayyar Amurka inda aka ɗauke haramcin ma shan wiwi bisa sha'awa saboda nishaɗi. da aka shiga shekara ta 2011 kuwa sai shugaban ƙasa amurka barack obama ya sanar da cewa amfani da yaƙi a kan muggan ƙwayoyi da ake yi bai dace ba wato a daina kiran abin da ake yi da cewa yaƙi ne domin ba a samu nasara ba a cikin shekara ta 2016 kuwa sai wani kwamiti a majalisar dokokin amurka wato congress ya fitar da sakamakon da yake cewa yaƙi da muggan ƙwayoyi ya ci ƙasa kuma a cikin wannan shekarar wani makusancin barack obama eric holder ya furci da cewa siyasar da aka raka amfani da ita a baya wajen fada da magan kwayoyi tana cike da rashin daidaito kuma akwai nuna wariya domin kuwa mafi yawancin waɗanda ake sawa a gidajen kurkuku baƙaƙen fata ne da kuma latino sannan kuma talakawa alhali masu kuɗi fararen fata suna sarrafa magan kwayoyin watakila fiye ma da talakawan irin wannan furicin da ake samu daga jami'an amurka daga lokaci zuwa lokaci a kan cewa siyasa su ta faɗa da maggan kwayoyi ta ci ƙasa shine sa yanzu take riga malam masallaci tana buɗe wani wato fili na daga na yaƙi a yankin karibiya wato tana maimaita abubuwan da ta yi a baya shine ya kai ta a yanzu tana buga koyon yaƙi a kan ƙasashe irin su venezuela da colombia sai dai a fili yake cewa waɗannan ƙasashen biyu suna da saɓani ne na siyasa da amurka shi yasa washington ɗin take fakewa da batun magan ƙwayoyi domin ta dawo da su ƙarƙashin yi mata ɗa'a sai dai abin da jiya ba ta yi ba babu abin da yau za ta yi domin waɗannan ƙasashen sun ga azaba daga hannun amurka da kuma cutar da su da ta yi ta hanyar yaƙe-yaƙe da kuma ƙaƙaba musu takunkumai ta hanyoyi mabambanta wanda ya sa mafi yawancin ƙasashen da suke wannan yankin suna gaba-gaba wajen adawa da siyasar amurka to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma wata fitowar idan mai duka kai mu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na ga yadda ko zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin to marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkabewa zubewar gashi da dai sauransu To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kanan Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin ɗan Adam. To na farko dai ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halittar wato gashi a jikin mutum. kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za ga cewa duk jikinsa yana rufe da wato yana lullube ne da gashi to lokacin da yake wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da in an zo an haife shi za ga su da yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na da gashi da matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ake ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato gashi ya zama sun tsaya ko kuma lokacin zafi sun kwakwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya ta sun tare wato fata daga samun sanyi shi ka za ga dabbobi waɗanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci waɗannan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da suke da sanyi sosai waɗanda su kuma ba su da wato wuyarin inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za ga akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai amfaninsa da ya ta kare kura shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashin da ke hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wa kura daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ruwa ko kura shiga cikin ido to za ga duk inda gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare farfasan kai su shi yasa muke da gashi a kan mu da sauransu duk wayannan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko A haihuwar mutum wani akan samu tangarda sai da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan tangarda din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu da wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito dawo ya ta kakkari ko kuma suna farfafewar juna ta raɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan ta tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan wayansu kuma tangarɗin yakan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma karya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani wasan gaban matsalar na fatar kan ne sai ke kuma tunda fatar kan ta samu matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami abin nan ba shi ma zai samu matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma don abubuwa muke namu na kanmu misali wajen mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwali zai sa sun samu wato rauni da shi wannan gashi zai zube ko yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to kafin da ake zubawa baya isa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi sai gashi zai iya zuwa misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa ji aka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma wani lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kiɗo idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsintsince to wannan ma zai iya sa a samu matsala ka gashi sannan kuma ka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, dangantaka ko kuma yadda Allah ya yi yansa za ga cewa ya gaji wani abu ce wanda zai sa ya samu sanko sai yadda in ya kai wasu shekaru sai kuma gashi ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo ba ne sai dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashi mai zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu? su ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a mu akwai bambanci a yi wani lokaci tsoron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na bada misali kamar misali akwai wanda za a sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kashe kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro kada sai a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ya zube sannan kuma misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa ya yi daga jijiyanka kawai jijiyan ta rabu da jikin tasirin sai ta zube sannan kuma ko wanda su kuma karyewa ake yi a dalilin wani sinadari kali mutum ne ya zuba ya sa wani abu na da ciwon kamar wanda muke ce lalza. to lalza an sa magani ne wanda zai sa shi ita gashin da gashin da yake yanzu mana a lankwashe ki a ce sai an an miƙar da ita to in wanda za a da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan chemical din zai sa gashin ne zama ya tattare to kaga a nan tattarewa ne game da wata kila sinadarin da aka sa ko wani abu to ana iya samu haka wani lokaci kuma ƙwayan cuta ne ke shiga cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kuma ya karya wannan gashin. rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Yawa duk da ɗan taɓo tambaya ta ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko ka haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu. Shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka? To, da gaskiya akwai matsaloli da su suke ba duka nake nufin suke da shi ba amma akwai wani suke da matsala saboda dalili a wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da kure ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko dakin fata ba da mu muna da gashi wanda yake alamfashe akwai wanda su kuma nasu firanance ke wani su kuma nasu yana da tauri so da ka man da suke shafawa da gashin su don yin sheki ko ya zama kwari idan muka sa a namu zai iya karya sai da akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don cimrikar da gashi amma mai da za a sa don gashi ya yi sheki ko ya yi daɗa yin baki ko ya yi wannan ba su da matsala to amma mai da ake shafawa ko eh, wannan sinadaran da ake sawa don gashi ya daɗa yin tsawo ko kuma lokaci ya canza masa kala ana iya sawa ya zama matsala da gashi da mutane saboda zai iya kai shi kaga in ana sawa ba an ce ba za a bai kamata a sa gaba daya amma yakan zama na a ba da tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata shida kafin a sake shafawa sai yadda sa'an wato gashin zai iya da kwarin su zai dawo kafin shafa na biyu in ba ka za a ga karen ita da wato shi gashin zai yi zai zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a shafa don yin sheki ko ya ƙara fitowa ba su da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne don wato gashi ya bada miƙewa ya irin na turawa don ba zai yi ba irin wani ɗin. Ko akwai wata hanya da mutum zai bi domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi? Wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. To abin da ya kamata mutum ya yi shi ne ya je asibiti a tantance shin me yake kawar zubar gashin shin ƙwayar cuta ne? Don ƙwayar cuta ne a ba shi magani. A'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da suka ne maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani kuma zai zai masa iron wanda idan babu a cikin mutum za ka samu wato rashin jini da ake cewa sa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan iron din ne baya yawa a jikinka za a baka iron din ko kuma gashin da tozi ko kuma ce wani sinadari ya ce cewa din wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya shafi makoko to idan shi ne na gaba da wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a'a ah, kero ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin zangariyar wata gashin sai ka ga ta a bada magani to amma kai a ce a yi musu kuɗin goro da wani abin da za ka amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo wannan zuban gashin ya kuma ne zai bayar in Allah ya ja za a samu harka nan ya kai to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai To masu saurare ƙarshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman ga namu Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya Allah ka ba mu sama Allah kiyaye ciwo amin Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.